sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu a duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala a yau 31 ga watan yuli na shekarar 2023 za mu karkata akalar shirin a kan juyin mulki da ya faru a jamhuriyar Nijar. Haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. Masu saurare a cikin shirin namu na yau. wakilan sashen hausa a Nijar sun jiyo mana ra'ayoyin 'yan Nijar matasa da mata sannan wakilanmu a Najeriya sun jiyo mana ra'ayoyin 'yan Najeriya. Za kuma mu ziyarci filin mu sai a kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron za garzaya jamhuriyar Nijar inda wakilin Muhammad Mahmud ya juyo mana ra'ayin matasa akan juyin mulkin da ya faru a Nijar. sunana Usman. Shi wannan juyin mulki gaskiya a namu ra'ayi na talakawa kwata-kwata ba mu ga an yi shi cikin tsari ba da alamun haraka hankali a ciki. Saboda menene alamun haraka hankali a ciki sun ce ko su guda biyu ne tattalin arzikin ƙasa sannan kuma da harakan ma'aikata. To an example yanzu kamar tattalin arzikin ƙasa da suke gai. Mu a ganin mu harakar tattalin arzikin ƙasa lalle ya sha da baya amma ba kamar kuma yanda za a shiga ba a yanzu ba. Saboda deja ƙasashe za su like komin su. Da tsayar komi ma mu nishar bata dogara da kanta ba komi nemo shi take daga waje to suke tunani sk su suna iya jirai yanda tattalin arzikin kasa zai ta tahiya normal ni a gani na kawai karin wahala ce tattalin arzikin kasa yanzu ne ma zai sha a baya gaskiya matasa za su shiga wani hali wanda sai a hankali saboda a yanzu ma nishar kin ga yanda take ana neman ci gaba kuma yanzu ga nan ayyuka komi zai dakata za a shiga shomer wanda ya wuce hankalin mutane. Ga kudeta mu ba mu goyon bayan ta saboda ci baya ne ga kasa kwata-kwata saboda bakin da suka gai kwata-kwata bai yi alama ba da haraka kudeta ba saboda wannan kwas da suka gai na haraka wanga tattalin arzikin kasa yanzu ne sai a ƙara shiga wani halin da ya wuce da saboda inda an bari yanzu ga lalle sannu-sannu ne abin zai ci gaba har a samu canjin yanayi ba me amma a hakan ga da suka yi daga kasashe sun liƙe ma dayar magana ta ƙare yanzu ne za a shiga wani hali a Nijar kenan ko wannan babu ci gaba a kudeta wannan da aka yi mu ba mu goyon bayan wani tashin hankali yau a gaba kenan ya zai kasancewa a hakan ga sunana muhammadu sani a matsayina na matashi matsayina na dan kasa mu dai wanga juyin mulki ba mu ji dadin shi ba mu ji dadin shi gobe ba mun yi Allah wa dare da wa'an ga bayuwa mun taso mu hau hanyar ci gaba an zo an bido mu baya da kenan kaga bai yi ba bismillah kuma abin da nake kira ga mutane wanga al'amari a bar shi fuskan juyin mulki kai ya zo bisa harkar rasism duk wani harki da za a fitowa nan gaba ba mu fata shi mu da muna fata a samu a sasanta sasanci guda muke so shugaban kasa mai ci muhammad bazin a maido shi bisa ikon shi ga sojoji kuma muna kira gare su su koma barikokinsu na soji kuma su koma can fagen dagensu na yaki inda suke yi dama a aksan soji da shi amma harka juyin mulki ba nasu bane wannan lokaci an wuce shi yanzu afirka kuma zan yi kira musu kungiyar sai dawo kungiyar sai dawo su tsaya su shirya kansu tsara kansu musu kan juyin mulki afirka duk wanda ya juyin mulki ba bisa gaskiya ba ba bisa dalili ba ko da ta halin a yaƙe su ne a samu runduna ta musamman wadda za ta wannan aiki a aikata haka na muna goma bayan haka saboda gaskiya mun gaji da muna cikin mawuyacin hali mugun hali kuma ga ga ta faru kenan me za mu babu abin da za mu ƙara shiga illa mawuyacin hali har yanzu ni ne aminu wannan juyin mulki abu ne za mu cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu ne an yi shi bai yi ba gaskiya a zaman da ake yi zaman da ƙasa take ciki yanzu lalle ba abu ne wanda ake fata ba a ce ya zamanto a ce ya kasance hakan ga ba mu ji daɗin shi ba mu goyon bayan shi amma eh, matasa gaskiya suna cikin laha'ulai saboda dama matasa ba a kula da su ba matasa ba ƙasa ga duka gaba ɗayan da sai a hankali kawai zama haƙuri ne ake eh matasa abu ɗaya ne za su kawai su ci gaba da addu'a Allah ya zaba mana abin da ya fi zama alheri gare mu su guji wani tashin hankali da sauransu Allah kwantar mana da hankali mu zama lafiya mu kwana lafiya lahiya mu tashi lahiya soja da suka yi mulki su kuma Allah ya sa musu adalci cikin rayukansu su zamanto su ma ba kanuwan su suke ma ya zamanto Allah ya sa a ce kasar ce suke ma abinda muke fata kenan ni ne malam Muhammad wannan kudetar da aka yi mu wajen mu yayi daidai kuma wanda suka kudeta muna fata Allah ya ba su sa Allah ya ba su karfin gwiwa abinda suke nufi na korar turan nan mu san da mun korar turan ne mu muna goyon ba su kore su kuma samari ina ja musu kunnuwa su saurara su aje hankalinsu su bi mayya abin da mai ya suka ce musu kas kauce ma haka. Sunana Omar Abdurrahman. Yiwin mulki shi ka san haraka ce wani bita ana me da ƙasa baya gaskiya fi layi. Yanzu dai ƙasa dai kaga tana cikin zaman lafiya da komi da komi yanzu da bamu mu san ƙasar gaba ta mu wani irin cikin hali wanda za ta fada cikin shi. Mu dai yanzu adda adda muke yi mu talakawa babu abin da za mu iya cewa mu dai wannan abun Allah sa shi ne mafi alheri abin da muke so Allah ka mana kwanci hankali mu ciki wagga ƙasa tamu ta Nijar saboda mu talaka babu abin da za mu iya yi bisa ga an ga shugabannin in ba addu'a ba za mu iya musu ba dan saboda shi tashin hankali fa farkon shi aka sani ba a san yadda wannan ƙasa za ta yi ba kuma mu matasa gaskiya fatar da muke yi da wannan abun Allah ka mana sauƙin shi Allah sa wannan ƙasa ta mu ta Nijar ta na cikin lafiya kuma babu babban jan hankali wanda za mu yi kamar mu matasa saboda mu ne jagoranci fa matasa a yi hankali bisa ta ce na ce kaza kaza menene wala matasa a yi hattara. sunana muhammad adamu a matsayin matashi ina goyon bayan ga kureta da aka yi wannan mutane ai su suka mai da mu baya baya mun shi da mu koma baya wallahi mun sha wuya shekara goma sha biyu suka yi sana mutane azaba wannan mu yanzu abin da muke so ra'ayin mu wannan sojan da suke wannan shugun ubangiji Allah ba su sa'a su rike mana kasa shekara gwada shekara biyu a uku ma su kama a shirya zaɓe a yi zaɓe tsakanin da Allah wanda ta zaɓe a bashi zaɓe can baya ma matasa sun shiga wani mugun hali kware ma amma yanzu gaskiya Allah rai yanzu dai aka samu dai aka shirya zaɓe komai ya yi al'amura su koma da suke a shirya zaɓe Allah da matasa za su samu aika saboda matasa ga sanin sun shi masu da kansu babu aika babu komi ga sanin suna ta kewu sa wani suke shiga shaye-shaye suna sata wani su ta yi biyu wani su ta yi alishe su yi abin ga dole ce ta ka haka. sunana abdulsalam matashi ne a gadas gaskiya wannan juyin mulkin da nake gani lallahi in ce gaskiya ya yi juyin mulkin da aka yi za mu ci a dai tun da daman kasan ba deja ana ci a kasa ta koma ba ko haka ko haka to daman kasar da kanta ma bata shi ko ina ba ma kulle ta koma baya daman tana nan inda take kenan mu da sauyi ne muke so in shine alheri gare mu Allah sauya mana shi ina goyon baya ɗari bisa ɗari matasa yanzu da yawa dai suna goyon bayan wanga ba tunda matasa da mai yanzu suke ba aikin komai suke ba zaman kashe wanda ya yawa cikin gari kawai babu wani abu mutane da suke samu daman cikin ta tamahacir ne ake kenan wanga abin da ya zo mu yanzu fatan mu mu ga alheri nan gaba shine muke fata ya zama an yi abin saboda talakawa mu shine abin da muke fata ba saboda su kawo kawunan su wanda suka aikin ba Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga wakiliyar mutamar a bari da ra'ayoyin mata. Hajiya zara dan Turai, ba mu ji daɗi ba, amma kuma Allah sa haka shine mafi alheri kuma mu in zuwa wanda suka kama ubangiji Allah ya sa su mana adalci ubangiji allah ba su ikon biya mu mu. kuma wannan 'yan ta'adda da suke zama suna kalkashe mu mu da jikoki ubangiji allah ba su ikon sama na maganin shi su daidaita kasar mu ta zamna lahiya kuma wannan tsadar rayuwa da muke ciki ubangiji allah sa ya zame mana kafara ne allah ba su ikon duka mu warware duniya ubangiji allah sarkin sarauta allah ba su ikon sama na maganin 'yan ta'adda Allah bai kasar mu zaman lahiya ina matsayin uwal yara da kakal yara Allah ubangiji ya kare mana kasar mu na Aisha to dai wannan juyin mulkin da aka yi gaskiya ba mu ji ba dadin shi da so muka yi da a bar shi a gani yayi a ga kamun liddan shi shi ma a ga yanda zai yi kuma gashi na mu matsaloli ne muke cikin shi kuma ya fara gyaruwa abu an zo an komo baya to yanzu dai abin da muke fata mu dai Allah dai ubangiji ya sa a shiga hannun kirki hannun da zai gyara mu kasa wannan eh, tashina nan wannan da tashi hankalin wannan dai a samu wanda zai daidaita mu a zamna lahiya shi muke fata sunana na Khadija. Gaskiya ni dai darura ta ni dai ɗaliba ce. Mu harka karatu mu nema muka yi shi, ai eh, harka ilimi. Ita muka yi shi tsakani da Allah. Ka aje kuma yanzu abubuwa duk sun koma baya a ce duk sun koma ba mu dai muna fata ko a tallafa mana karatun mu su ci gaba. Suna na hajiya umma zandar nake. Wannan harka ta kude ta wallahi tsakani da Allah ba mu shi daɗin ta ba. Tunda mai da kasa baya kuma ni ban gaba kwararra hujja da za a ce a yanzu wannan aiku ta ƙasa ta fara warwarewa ba su sa ƙasar mu a gaba ba kuma muna fatan duk wanda yake cikin wannan al'amari Allah ya ma shar tsaye. tsakani da Allah ni ban da kowace siyasa ban da kowace siyasa amma gaskiya ce za a kuɗi tunda duk gurin Allah za mu ƙasa ta jama'a ce a rika sa ƙasa a gaba Allah ta ko ina iya iya jarabta mu kuma kai yi hakuri sai mu ci jaraba kuma sai warware mana wani abu amma a ce kawai dai in ba ni bane sai ba ta rawa bai yi ba an zo muna karshen wahala a Niger kukanmu yanzu ya koma murna dan shi yasa muke kira ga al'umma maza da mata yara da manya su gama karfi da karfi saboda wannan abun yanzu aka fara shi shekara goma sha biyu yan nijar suna cikin halin ha'ula'i to komin nisan dare dai gari zai waye wannan sojawa da suka yi juyin mulki abin da muke so shine sun yi ne amma saboda ƙasa waɗanda aka yi abin da ya wuce muna so ya zama mana tarihi 'yan nijar su shi suna cikin kwanciyar hankali kowa yana kwana lahiya a gidan shi kowa na da halin ya sai abinci komi ya komo sauki yadda yake wakilanmu a najeriya hassan umar tambuwal da haruna dauda biyu sun jiyo mana rayuwar 'yan najeriya inda su ma suka tofa albarkacin bakinsu akan juyin mulkin nijar yanzu 'yan najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a game da juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar jamhuriyar niger mai makwabtaka da najeriya alhaji mustapha kingi min gambo allah ya odai da wannan juyin mulki wallahi afirka yanzu bai dace soja ya koma akan mulki ba yanzu mutane sun damu ga talauci ga yunwa ga rashin zama lafiya ya kamata soji su yi kishi kasa su jara kasa duk masu kashe-kashe mutane sace-sace mutanen nan a yi maganin su ba shine a gaban ba su mulki da neman kudi yau ko kurdu mai igiya daya biyu yana hawa moto mule bakwai mule takwas soja yanzu ba aiki suke ba baka sani ba watakila ko sun yi juyin mulki ne domin su kawo gyara a shugabanci da mulkin kasar ta Nijar wannan juyin mulki na Nijar ba gyara ba ne ko ba Nijar ba ko duk Afirka ba masu juyin mulki sunana George Bello gaskiya ne juyin mulki din nan bai kamata ba kuma abin da yasa nace bai kamata ba mun san sojoji su kara kasa ne kai yi fada kai yi cuku-cuku kowane soja da kaga ya kalbi mulki yanzu ba don mutane ba ne don kansa ne don ya tara da shi da family dinsa su samu abin da za su yi gadara da shi amma su sojojin kasar Nijar sun ba da hujja ai su ma yan Nijar ne sojojin Nijar ne me yasa ba su tashi su kare mutanen nan ba tsaron nan ba kan su yake ba ai ba sibilan ne zai tsaro ba soja ne yake da tsaro da zai tsaro amma watakila ba su samu irin cikakken goyon bayan da suke so ba bai kamata ma a gaya musu ba sai dai su za su gaya wa shugaban kasa su ce ai tsaro kaza kaza abin da ya kamata a yi kenan alhaji gana usman gaskiya ba mu ji daɗi ba saboda bazum ya ɗauko aikin ci gaba na najeriya sa ba mu ji daɗi ba sosai wallahi da ba a juyin mulkin nan ba wallahi sam sam sam abin bai mana daɗi ba saboda ba wani shugaba da ya ɗauko ci gaban Nijar kamar ba zum din nan a ganin mu Abdulmajid Aransi Balogun juyin mulkin nan yayi sabili da yana da kyan da aka juya shi haka ka gani duniya ma ba nan mutum guda bane a kamata a juya shi a sanar da cewa komai na cin gaba wasu yan Najeriya suna cewa ba zum da aka yi wa juyin mulki yana yin aikin kwarai yana yin aikin ci gaba a kasar kowa wanda aka sake ba shi ma dole shi ma ci gaba da gyaran juyin mulkin na da kyau sunana Alhaji Umaru Naki nake yi mahuta ne nake ganin idan bai muna da daɗi ba don ba mu bukata ta ko ana wannan bawan Allah da ya mutumin arziki ne ya koro gyaran ƙasa kuma an mai da hannu agogo baya yayin da 'yan kasar Nijar kan juyi mulkin da suke gani sojojin Nijar din sun yi wa shugaban kasar su da cewa ba a samu labarin zub da jini ba amma jama'a da dama na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan wannan dacewar juyin mulki ko kuma akasin hakan wanda ya sa 'yan Najeriya ma da suke makwabta da jamhuriyar Nijar din ke da nasu mabambantar ra'ayi kan hakan sojojin Nijar din sun gudanar da wannan juyin mulki ne sakamakon abin da suka kira tabarbarewan harkokin tsaro da kuma tabarbarewan harkokin arzikin kasa Najeriya da Nijar da makwabtan juna ne wanda yanzu haka ke makwabta jihohi biyar na Najeriya wanda dukkaninsu ke fama da matsaloli ido guda. Ko a kwanakin nan ma da shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya cire talafin man fetur su ma 'yan jamhuriyar Nijar sun koka game da irin halin da suka shiga na cire tallafin wannan man fetur da aka yi a Najeriya da hakan ya shafi 'yan jamhuriyar Nijar din. Akwai dai abubuwa da dama da aka diba daga Najeriya zuwa jamhuriyar Nijar din wanda Najeriya ce ke samar ma jamhuriyar Nijar din da kuma suke amfani da shi a yau da kullum don gudanar da rayuwarsu game da ya kamata sai dai najeriya da nijar din sun fuskanci matsaloli iri guda musamman ma akan garuruwan da ke kan iyakoki musamman ma na hare-haren yan boko haram ko ba ta takaice a duk wayewan gari dai zagan motocin da ake kira giwa-giwa sun yi lodi daga najeriya zuwa jamhuriyar nijar din amma ba da sanarwar rufe iyakoki da sauran kasashen da ke afirkan ya sa harkokin zirga-zirgar ya tsaya cik musamman ma na manya-manyan motocin da ke zirga-zirga daga tarayyar najeriya kenan zuwa jamhuriyar Nijar. Wani shawara 'yan Najeriya ke da shi ga 'yan jamhuriyar Nijar din kuma ya suke kallon wannan juyin mulki da aka ce sojojin sun yi wa fararen hula a jamhuriyar Nijar din. malam a gaskiya in an ce wahala a tsakanin najeriya da nijar ni zan iya ce maka najeriya ta fi wahala don in ka duba Nijar ai karamin waje ne. Najeriya kuma ko da yake tana da yanki mai faɗi amma Najeriya mun fi su yawa. Amma duk da haka gashi dai muna roƙon Allah Allah ya kawo mana damuna mai albarka da kuma rikice-rikicen nan da yake damu mu. In ba haka ba ai wahala kam ana wahala. Nijar din ma ai wahala ne yasa su haka da kuma yanda aka takura musu shine har ya kawo ga irin wannan abin ya faru. A ra'ayi na dai wannan abin da ya faru kawai mu zamu musu fatan alkhairi ne. Wato su wanda suke Nijar su suka san inda abubuwan da yake damunsu amma mu anan mun san cewa ba ma son a ce yau an yi juyin mulki don saboda komai zai koma baya daman ga talauci ga kuma insurgency ga wane ne kuma a tashi rana ɗaya kawai a ce an yi juyin mulki komen su zai tsaya tukuna ba wani ba zai gaba ba zai baya ba sai lokacin da su sojoji suka gama iya a shirye-shiryen su juyin mulki a Nijar ya riga ya faru sai dai ana musu fatan alheri Allah ya ka musu sauki da kiyayewan na gaba saboda abin da yake faruwa ba a shugaba biyu a kasa ɗaya sojoji sun ce sun karba sun karba daga hannun farin hula wasu 'yan najeriya kenan da ke makwabta da jamhuriyar nijar ke bayyana ra'ayinsu game da yadda suke kallon wannan juyin mulki da aka yi wa fararen hula a jamhuriyar nijar. Masu sauraro kafin mu karkare shirin namu ga tamar abari ta sake dawowa da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. yan uwana muna lahiya to ga muna za mu muku jawabi za mu muku jawabi bisa kan girke-girken mu na gargajiya na mu na arawa na dogon dutse suna na halimatu sun Allah so malama halimatu san allah yau fa nake ji malama zarahu mm. a shirin yau da gobe yau za mu ɗanɗana abincin arawa jikokin ariko to da mi za mu hara malama halima za mu hara da beruwa kin san sunan yan jihar hausa da zandar suna ce mata wasa wasa mm. amma mu beruwa muke ce mata kamar wake shine ake zuwa ka samu ka gyara waken ka duka ka hidda mishi salti ka hidda mishi dauɗa. sai ka sa ruwa ka wanke shi a shi a shi kamar yadda ake na kosai a sirhe shi mm. in an sirhe shi sai ki hido kayan ki ki wanki in kika wanke ki samu tabarmaki sabuwa haka wanda ake shanya sai ki shanya kayan ki ki mishi ɗaiɗaiɗaiɗai ba a son kamar ya ruwa ya wanga ya zamna shi in kika mai ɗaiɗai ya bushe sai ki kwashe abinki sai ki sa wanga ki yece shi hoihoi in kika sun san mu can kwarya ne muke sawa kwarya mm. ce muke yin hoihon mu ba mu iya baka can hoihoi ba mm, da kwarya ne muke eh da kwarya ne mm. sai ki sa kwarya ki baka ce ki baka ce ki baka ce abin ki in ya baka ce sai ki kai mashin a nika miki eh in an kai injin nika an nika miki sai ki taho gida sai ki tankade shi ki tankade in kika shi nikan kamar ban ginshi numfashin ki ba kamar shi nikan gari ake nika shi ko kuma tsaki-tsaki gari da dumus dumus mm. za a yi gari kamar yadda ake na kosai irin na kauye mm. haka ake mishi gari limus ake mishi in an mai gari limus kenan sai a taho in kin taho sai ki zo ki samo yodo mm. da yodo mm, karkashi kenan wa kenan ku haka kuke hoye ana ce mishi mm, karkashi ba shine yodo oh to mu yodo muke cewa in kin sami doki sai ki taki dake shi in kin taki dake shi kin dake sai ki tankade shi ki hida abin tsakin nan mm. to shi wannan sai ki saki mishi cikin garin nan in an sa cikin gari sai ki to ki samu kwarya sai ki zuba garin ki ta murjewa ki ta murjewa kina sa shi kina murje sai ki yayye hudan ruwa mm. in ki yayye ruwa ki ta murje shi ki ta murje sai ki ga ya zanka matsaki ana murja da hannu da hannu ne ake yi da hannu kawai kwarya ce yi kike ka ki murje ki murje kina tai sai ki ga ya laulaye kawai yanda ake tsaki duka ya kama junan shi ne nake ga yana tukur tukur din nan yawa to haka nan ne an murje shi an murje shi kin kawo ga tukunyaki kin wanki da rigana sai ki to ki sa shi ki hura wuta in kika hura in bisa mu dai a ta dai a nadan mu da ake yi da ice ne sai a dora shi bisa tukunya a sa shi cikin rigana sai ka liƙe ko ina ba a so inda wanga ya shige shi iska sai a liƙe shi a yi ta sulala shi in ya sulala za ki ji turarin iya kamshi iya ga mai unguwa iya kamshi iya kamshi kama a bahila ne Ah, a hilani ba su cin beruwa tare da su dai muke ke gani in an sabke shi kuma in ka ji na iya turarin nan iya turari to ka san ya kama jikin shi sai ka hidda in ka hidda shi sai ka diba ka gani in ya yi in bai yi ba kuma ka maida shi na biyu mm. in ka maida shi na biyun nan to kuma lokacin nan in ka sa mishi wuta ka sa wuta in ka jima to ka ji ruwa kasa kenan ya fara dokewa mm. shi kenan sai ka hidda shi sai a to a shanya shi a wanga bisa tabar ma ya bushe sai a kai kasuwa wanda suke ci a gida su ci wanda buwarsu wannan su kai kasuwa sai da shi kwano-kwano hakanan to kamar ci wannan beruwa mhm. to in za a dafa shi kuma ya ne ake dafa shi daban ake mishi da miya ko kuma a surundu ne ake mishi kamar da faduka eh to mu dai gaskiya da muka sani a namu na gargajiya da muke yi a namu ne na wangakin mu na arawa mm. wanga muke sa a ruwa muke sa kawai ruwa in muka dora ruwa ya wasa. sai mu zuba in ya salala ya salala ya salala sai mu gara gana mu zuba in mun zuba ya tsani sai ki so in dungulan shanu kike so sai ki soya shi da gabu ko da albasa mm. in kuma man gujiya kike so shi ma ki soya shi da gabu ko da albasa mm. sai a sai ka tonka da shi muke ci kamar eh mm. da yan yaji to haka nan ne muke yin shi kamar ah, yadda kika san a'a ba na yin surundu wasu na yin surundu shi kamar ba a yin shi haka sai dai su yi surundu su sa shi surundin kamar yadda kike yanka dai albasan ki da inda nama kike so inda haka kike son shi dai kenan ki zuba kayan miyakin da kike zuba tattasan ki tumati kayan yajin ki albasa da aron maji kisa akwai wani bai cin aron maji kuma akwai mu dai a da da yake kowa cin aron maji yake dai ana sawa hmm. in an sa kika zuba abin ki in komi kayan yaji ka miya dahu miya ta kama ta sai a zuba shi hmm, tunda ita ba ta wuya dahuwa hmm. komi eh an bari ka miya komi ya dahu sai a zuba ta an zuba ta duka batta huce minti talatin ta dahu in ta dahu shikenan ta kama ta dama ka san ruwanka ai daidai ne kake zuba shikenan sai a hido ma yara amma ainihin ta dai su lalata ne muke a soya mai aci da ta mai da yaji ne kawai kuke cin ta eh. Allah sarki ji kan ya sarauniya mangu yanzu kuma kin ce zaki mana tuwon aduwa ko eh kin san mu da ice muka girma Allah daya gari ban ban aduwa ma ana tuwon ta a ke ga mutum yayi kwabtanta hallo ita ma diyan hallo mu yi abinci da shi mu ci itace kuma a hura eh ba a barin komi ku dai ara kun san darajar aduwa kwarai kwa gaskiya mun san darajar ta tunda ita aduwa kina ji kamar yadda ake mata in mun taimun ɗebo ta sai an bari na wadda ta yan aduwa sai an bari na wanda ya kosa mm. ya yi jan nan su ne ake to a kawo sai a kwalɗe in an hidda bayan oh. na. Mm. kawai cikin turmi ma ana iya sulala a sassaka mm. in an sassaka shi sai a to a heci in an heci sai a to a sa shi cikin tukunya a dahi a dahi a dahi a dahi eh da ruwa mm. a dahi shi da ruwa an sa ruwa a dahi in an dahi shi wannan ki ga ruwan ya jajjawur kawai ruwan biri eh in yi ruwan sai wannan sike sai a sarki in ya huce sai a tsiyaye in an tsiyaye shi sai a to kuma a maida shi tukunya in an maida shi tukunya kuma wannan kin yi gari yawanci duka da hatsi ne muke yin shi kamar yanzu in kin ta kin sirhe hatsin ki ya surhu sai ki ta ki wanke shi ba sai an sa ga ruwa ba wanke shi ake kuma sai a maida ga turmi a dake a dake ana tankadewa ana dake ana tankadewa eh sai ya zan kamar tsakin ya zan kamar kadan mm. to sai a talliga shi cikin ruwan aduwa shi tsakin eh tsakin in aka talga shi cikin ruwan aduwa sai a bari yayi ta dahuwa yayi ta dahuwa yayi ta dahuwa in yayi dahuwa da dahuwa yayi kabri zai kan shi yayi kabri ya kama cikin shi sai a ɗauko garin shi ma a dama shi in an dama garin eh daban za a dama shi a kwano mm. da ruwa in an dama shi kuma sai yanda ake tali yawa sai a bi shi da tsakin nan a yi ta juya a yi ta juya a yi sai kiga iyaye biki iya yabki iya yabki in an shuya shi iya da huwa na iya da huwa ya wanga sai kenan kiga yayi tauri bai tauri sosai dai haka in yayi tauri sai aka ashirin hida mishi leda sai a rihe da wanga mu lokacin nan kakanmu a cikin tukunyar laka take yin shi alaka take sai ta rihe haka ziki ji iya kamshi lokacin nan in ta wannan kinshi ya fara da kuwa sai ta janye ita ta bar shi bisa garwashi mm. a lokacin nan saboda su a da da take yi wannan kamzan nashi ma magani ne cinye shi ake ba a bari ba irin na fulani ba ne <laughs> kun da ba a nono <laughs> ko wannan kuma sai a mishi yaya in aka yayi wanka sai a aje shi in aka aje shi kuma sai in ya huce sai a rika yanka shi mm. kin gane ana yanka shi haka mm. a yanka kamar yadda ake sawa wanga a cikin ganye mm-hmm. to haka ake yayyanka shi a yayyanka biyan kashi na gani kama wannan ɗorowa ai ana tuwon ɗorowa to ana sa shi wannan cikin ganyen tunwahiya ah, eh. yawa to shi ma kamar haka nan za a rika ɗoɗora shi bisa ganyen tunwahiya a ɗora bisa ƙwarya hallo an ɗauko ganyen tunwahiya a ɗora shi ma a ɗora bisa ƙwarya mm. sai a kai kasuwa a rika sai da dala biyar biyar dala biyar biyar hmm. da lokacin nan dala biyu ne kakan mata ci uku dala biyar eh, eh uku dala biyar da tun da amma dala biyar biyar yanzu dai ban sani ba da ba kowa yanzu zamani yake yin shi ba hmm. to kamar ita wannan tuwon aduwa da wace miya ake ta? a'a haka nan ake cin shi Ba ah, bayya da miya eh. haka ake cin shi tunda zakin aduwan nan san zaki yake wannan ki hmm. kawo ziki ji kawo biri eh. zaki yake to haka ake cin shi Allah sarki ku da yara ba ku san sayan ba ku san kashe kuɗi ne na gane ku duka tuwon ku bai da miya kowane tuwo aka yi bai da miya kowane tuwo aka yi bai da miya eh ga mun muku wayo mun amshe shanu ai namu ne ai mu muku wayo mun amshe shanu Allah shanu ai mu ne <laughs> kanka ta a sha tuwo To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. A madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Yau da shirin